kasancewar matashin da ya kunna wuta a masallaci an kama shi ya zo hannu an samu waɗansu rahotanni daga waɗanda suke na kusa-kusa da shi da kuma na nesa-nesan ma da shi kuma an saurara ta bakinsa yayin da aka tabbatar da cewa wannan matashi ba shi da hankali le babu shakka wannan al'amari ya yi girman wuce tunani duba da yanayin yadda matashin ya yi amfani da fetur domin bankawa masallaci wuta yayin da masallata suke kan tsaka da sallah sallah ta asuba lalle babu shakka hakikanin gaskiya an so a ji daga bakin gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf a dangane da abin da ya faru din wani irin jaje zai yi sai dai har yanzu ba a ji ba yayin da wannan turka-turka ta kasance bangare biyu ta yanayin yadda ake tunanin za a ji daga bakin injiniya abba kabir yusuf ba a ji ba ta yanayin yadda ya kasance shi kuma matashin ya bankawa masallacin wuta ta kai ta kawo ga an rasa rayuka kimanin mutum hamsin waɗanda waɗansu kuma suna gada gadon asibiti a kwance yayin da suke sumare a hannun Allah ta yadda lokaci zuwa lokaci waɗansu mutane suka ce ana ƙara rasa rayukan a dangane da yanayin yadda aka tabbatar da cewa mutanen duk da aka kulle masallacin aka banka wuta babu wani wanda ya samu nasarar fita ba tare da ya kone ko kuma ya rasa ransa ba kasancewar yadda aka ce matashin yana da cuta irin ta taɓin kwakwalwa haƙiƙa hakan ya ba wa mutane mamaki ta yadda jami'an tsaro ba su ji kunyar bayyana hakan ba sai dai fa lalle babu shakka ana nan ana ci gaba da bincike domin tabbatar da lafiyar kwakwalwar tasa gaske ne ko kuma kaga dai aka yi aka dora waɗansu mutanen sukan cewa idan dai har ya kasance wannan bawan allah yana sani wannan aika aika to lalle a bincike shi wata ba tunaninsa ba ne kuma ba yin kansa ba ne yasa ya banka wa masallacin wuta kila akwai wa'anda suka sa shi yin wannan aika-aika irin wa'anda suke yaƙi da addinin musuluncin duba da yanayin yadda aka tabbatar da cewa idan dai har ka kasance ɗan adam kuma kana raye to lalle babu shakka babu irin abin da ba za ka gani ba amma wannan sabon abun mamaki ne wanda ya auku a cikin jihar ta kano wanda kuma mutane takamaimai suka rasa ta yadda za su fassara wannan al'amari duba da an san cewa ana yin laifuka kala-kala amma wannan ya sha bamban da duk laifukan da ake aikatawa mutum ɗaya ya tashi hankalin kusan mutane nawa kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan kimanin mutum hamsin wanda har ta kai ta kawo waɗansu suke a kwance a gadon asibiti gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf an so a ji ta bakinsa ta yadda zai jajanta waɗannan mutane waɗanda suka rasa ransu ko kuma mu ce waɗanda suke iyalan waɗanda suka rasa ransu sai dai ba mu ji ya ce komai ba yayin da ake ta bibiya ana haɗa rahotanni a dangane da abin da ya silar tunanin yadda matashin ya fara bankawa wannan masallaci wuta ta yaya menene sila menene kuma dalili sai dai fa furta haukar akan matashin hakan ya sa waɗansu mutane suka sassauta a dangane da hukuncin da suke ganin cewa za su ɗauka da hannunsu akan matashin hakika wannan al'amari ya fusata al'ummar musulmi musamman na waɗanda suka iyalan waɗanda suka rasa ran nasu a dangane da faruwar wannan iftala'i waɗansu kuma ma sun jikkata suna asibiti yayin da ɗaya bayan ɗaya mutane suke ƙara rasuwa duba da ƙonewar da suka yi ba ƙonewa ce irin wacce za a kira ta wasa ba an kulle waje an kuma yayyafa fetur an kuma banka wuta hakikanin gaskiya dole ne a ce mutane sun jikkata waɗansu kuma sun rasa rayukansu wannan al'amari al'amari ne irin wanda ya kamata a ce gwamnati ta duba haka zalika ta biya a koda ba daidai da abin da dama ba a biyan ma dai abin da aka rasa sai dai a ce an ɗan yi wani abu wanda zai sassauta wa iyalan wanda wannan abu ya shafa a sauraron mu ne da kullum muna jin ra'ayoyinku a comment section da kuma yin addu'a a dangane da waɗanda suka rasa nasu a cikin wannan al'amari mu ma dai duk al'ummar musulmi ne za mu sa kanmu a cewar mun rasa namu duba da yanayin yadda suke tsaka da ibada abin ya auku Allah ubangiji ya ji kansu da gafara ma in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani marasa lafiyan kuma Allah ya ba su lafiya kuma wannan matashi Allah ya sa a yi mai daidai da abin da ya aikata ko kuma ma idan son samu ne a yi mai fiye da abin da ya aikata duk kasancewar an bayyana hauka a dangane da shi zai iya kasancewa hakan ne zai iya kuma kasancewa ba hakan ba ne kuma dai menene waɗanda suka rasu sun rasu waɗanda kuma suka jikkata sun jikkata fatan mu dai shine Allah ya basu lafiya waɗanda suka jikkata waɗanda kuma suka rasu Allah ya jikan mu. amin ya Allah Allah ubangiji ya gafarta musu kurakuransu baki ɗaya da namu